magoya bayan tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar sun fara mai da martani kan sauyin shekar da atiku ya yi daga pdp zuwa apc aminu gondo shugaban kungiyar magoya bayan TIKU ne wato atiku solidarity vanguard halin da najeriya take ciki na wahala muka ga cewa ya kamata a haɗu gaba ɗaya domin a gudu tare a tsere tare ba za ku rasa jin hasashen da ake cewa atiku zai dawo apc ne don ya tare wa su buhari yin takarar nan bai dinga haddasa matsaloli yadda ya saba yi a pdp mu mun san cewa akwai kyakkyawan halaka da tattaunawa tsakanin buhari da atiku muna da tabbacin cewa wannan suna yi ne saboda ƙasa da 'yan najeriya assalamu alaikum na barista juris tanko isa ai akuya bai kamata ya zauna cikin kura ba a cikin kura dole ne mu jawo shi waje mu kawo shi inda akuya suke barista fa don yana da kayan aiki ne shi yasa mutane suke bin sa ba don wani wata siyasar gaskiya yake ba domin siyasar gaskiya ne ai ba don kayan aiki bane akwai masu kayan aikin ipdp yanzu ai su suke mulki suna da kayan aikin amma me yasa ba abin su domin babu adalci sai dai matashin dan siyasa daga yankin arewa maso gabas inda atiku ya fito yusuf lamido cikaire na ganin akwai bukatar taka tsantsan ga yawan sauyin sheka to mu kuma matasa da muke tasowa yanzu a kasan nan abinda muke gani halin da kasan take ciki ba mu ga kamar muna da damar guje-guje ko biye wa 'yan guje-guje ba kaga ba za mu yi haka ba sanin da na yawa adamawa a atiku daga adamawa yake in ka je ka ga adamawa gaskiya za ka ga kasawa mafi yawancin manyan adamawa a matsayinta na jiha wadda kusan ita ce babbar jiha da arewa ta gabar yanzu kuma ta zo ta koma baya ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da har za a yi alfahari da shi ba. Lade muna fata su ma su gyara gida. Yusuf baka lura da cewa ga kamfanin ruwa na faro da Atiku na ya kafa ga radio gotel kai ga ma wata jami'a ta abta american university duka ba abubuwa ne na alheri da ya kamata a ce yayi rawar gani ba abubuwa ne na alheri tabbacacce mu da mukami mu na npdp muna ga kamar ba ma masa fatan ya bar pdp don gaskiya inda yake so ya je din ma bai da gurbi don dalili jam'iyya ce ta mutanen da suke da buri mai tsananin gaske in ka shigo cikinsu in dai ba a kai ma karshen ta sai sun sa mutum sun rushe shiga baki daya wanda kuma ba a yi wa siyasa fatan haka ana masa fatan karko mai kyau to dole sai ya samu zaunuwa a inda yake da mutunci sai dai masana siyasa na ganin apc ta fanshi asarar da ta yi ta ficewar bafarawa da shekarau duk da haka dai jigon apc dr ibrahim yakubu lame ya cicciki waɗanda suka bar apc lokacin da ake amfani da su ya wuce saboda haka wannan abin da suka yi abu ne na ban tausayi kuma ina tabbatar maka za su yi kuka da hawayensu ba za ta yi sokoto su kyale su ba ba za ta yi mutanen kano su kyale su ba saboda sun ci amanar mutanen najeriya duk dai wata nasara ko murna ta dogara ne kan zaben shekara ta 2015 wato baɗi kenan dan ganin shin pdp za ta zarce da ragamar ko dai apc za ta amshe ragamar nasiru adamu ilhi kayan murar amurka daga abuja najeriya